radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku. amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan zulkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yuni na shekara ta 1967 banda sojojin kasashen larabawa suka sha kaye a yakin da suka gabza da isra'ila sojin yahudawan isra'ilan sun shiga cikin birnin kudus tare da mamaye shi tun daga wannan lokacin ne da yahudawan isra'ilan suka fara korar falastinawa tare da mamaye masu gidaje a cikin da wajen birnin kamar da kuma suke hankoran ganin sun rusa masallacin kudus mai alfarma wanda kuma shine alkiblar musulmi ta farko domin gina wurin bautar yahudawa a wurin har yanzu dai isra'il tana ci gaba da mamaye birnin kudus tun bayan da ta kwace iko da shi daga hannun musulmi shekaru hamsin da biyu da suka gabata. masu rai kun san cewa shekaru 174 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yunin shekara ta 1848 aka haifi paul kagin a birnin paris na kasar faransa gauguin shahararren mai aikin fasahar zane ne a duniya wanda kuma wani lokaci ya bar birnin paris ya koma tsibirin haiti inda ya ci gaba da aikin zane-zane masu ban sha'awa da ƙayatarwa mafi yawan abubuwan da ya fi zane a kansu dai shine sararin samaniya da tsaunuka koguna da itace koramu da tsuntsaye da sauran abubuwa na halittu daban-daban yanzu aka dai an aje wasu daga cikin ayyukan zane-zanensa a manyan ɗakunan aje kayan tarihi a ƙasar faransa da wasu daga cikin kasashen nahiyar turai da ƙarshe masu ko kwakwan san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara ta 1980 jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani akan cibiyar makamashin nukiliya ta kasar iraki ta tarmoz sun kuma rusa ta baki daya hakan ya uku ne dai a daidai lokacin da sojin saddam hussein suka mame wasu yankuna na kasar iran wanda hakan ya jawo barkewar yaƙi na tsawon shekaru takwas a tsakanin su duk wani cadi kasashen duniya ko majalisar ɗinkin duniya sun yi allah da rusa cibiyar makamashin nukiliya ta kasar irakin amma ba wani matakin da suka ɗauka akan hakan akan isra'ila sakamakon goyon bayan da take samun ido rufe daga amurka da kuma burtaniya da wasu daga cikin kasashen yammacin turai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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran bar a soma jin mahimman kanunsu. sojojin mali sun tsaida wa'adin shekaru biyu kafin mika mulki ga farar hula iran ta yi tar da allah wadai da harin da aka kai wata mujami'a a najeriya isra'ila ta sake kai wasu jerin hararen makamai masu linzami kan sansanin soji a kasar siriya don suka cikakkun labaran sojojin da ke mulki a kasar mali sun tsaida wa'adin shekaru biyu kafin mika mulki ga farar hula an tsayar da wa'adin rikon kwarya zuwa wata 24 daga ranar 26 ga watan maris na shekarar 2022 a dokar da shugaban rikon kwaryar soji na kasar kanal asimu guaita ya sanya wa hannu wacce aka karanto a gidan talabijin din kasar wannan dai na nufin sojojin za su ci gaba da mulki har zuwa watan maris na shekarar 2024 kafin su mika mulki ga farar hula a farkon wannan shekara dai sojin sun ce za su iya mika mulki ne a cikin shekaru biyar wanda ya sanya kungiyar ecowas ta kakabawa kasar malin takunkumi kan hakan matakin da ya zo a matsayin bazata ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da kungiyar ecowas ta ce za ta yanke shawara kan batun kasashen mali da gini da kuma burkina faso a taron da za ta gudanar a farkon watan yuli mai zuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tar da allah wadai da harin da aka kai wata mu jami'a ranar lahadi a jihar ondo da ke najeriya lamarin da ya sandun mutuwar gwamman mutane ciki har da mata da kuma yara da yake Allah wadai da harin a cikin wata sanarwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran Sadiq Atibzadi ya aiki da sakon jaje ga gwamnatin Najeriya da al'ummarta da ma iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su Musta Hatibzadi ya kuma yi kakkausan kalamai kan ire-iren waɗannan ayyuka na rashin imani waɗanda ya ce ana yin su ne domin haddasa fitina tsakanin addinai harin na ranar lahadi da ta gabata a yayansa mutane kimanin hamsin ne suka rasa rayukansu da jikatar wasu da dama yayin da suke ibada a mujami'ar katolika ta san francis da ke garin oyo na jihar ondo rundunar sojin syria ta ce dakarun isra'ila sun harba makamai masu linzami daga yankin tuddan golan da isra'ilar ta mame zuwa wasu sansanonin soji da ke gabashin birnin damascus a ranar litinin sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta kara da cewa an yi nasarar kakabo makaman kuma harin bai rutsa da kowa ba a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar da ke sanya ido kan al'amuran kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar siriya ta ce isra'ila ta kai harin na yankin kishwe da ke kudancin damascus ƙungiyar mai mazauni a birtaniya ta ƙara da cewa dakarun siriya sun yi nasarar kakkaɓo galibin makaman in banda biyu da suka faɗa kan sansanin isra'ila dai ta kwashe tsawon lokaci tana kai har-hare kan siriya kan abin da take kira daƙile barazanar iran to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin yadda cikin sa muke kawo muku tarihi mai wurare masu tsan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu za su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla zo mu shiga cikin kware shirin awon shirin namu zai kawo muku bayani ne game da birnin karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2500 da kafuwa wanda ke jan hankalin 'yan yawon bude ido a tsibirin Kish da ke nan ƙasar Iran. Shi dai birnin karis na ƙarƙashin ƙasa shine birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin Kish a lardin Hormuzgan da kudancin ƙasar Iran wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida. Masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru 2500 da biyar da suka gabata. Birnin ƙarƙashin ƙasa na karis yana da tsarin gine-gine mai daɗaɗɗen tarihi wanda ya kunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. magudanar ruwa ta karis ta samo asali ne daga yankin safin da bagu inda ya isa har zuwa birnin haira a gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta karis a kowane lokaci yana daga cikin abin da ke ƙara fito da kyawun birnin na ƙarƙashin ƙasa da yasa masu yawon bude ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe da ido wannan birni na karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka ƙara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta ɗauki bakunci za su iya zuwa domin kashe ƙwarƙwatar ido a wajen. Ali Akbar Safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar Iran ya ce da manema labarai a garin Bandar Abbas cewa goyon bayan da Iran take bayarwa a gasar ƙwallon kafa kofin duniya da hukumar fifa za ta shirya ƙasar qatar ya kaita ne gaba daya a tsibirin kish wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon kafa na yi amfani da su To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin Kish. Garin Harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin Kish, inda yake a yankin arewa na tsibirin, kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru 800 da suka gabata. Garin Harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar Iran. Yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai. yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turanci a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma hur cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayinsa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da faɗin hekta ɗari wanda baya ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. sai kuma wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa dolphin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da kawo su da ƙashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to masu wurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To shirin muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa ka muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Mahadi Hidayi ne domin jin irin waƙar da ya tanadar ai saurare lafiya. Da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ai saurare lafiya. Mm -hmm. دوباره بی تو شب میشه ببین مهتا بی تابه جهان چشماشو میبنده ولی امشب نمیخوابه کنار ماه میشینم خودت گفتی همین جایی چرا یک عمر یک لحظه خوابم پا نمیذاری همین شهر معصومان بیداری مثل فرهاد بیتیشه اگه لبتر کنی شیری شب از خورشید پر میشه شب میشه ببین محتاب بیتابه جهان چشماشو میبنده ولی امشب نمیخوابه کنار ماه میشینم خودت گفتی همینجا the beauty show. an gaishe ka mahadi hidayi a cikin wannan waka da ka tanadar da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu to anan zan jalan zamu shirin da yake lokacin da aka ɗira da ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sabuwar waka amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin ci gaba da bibiyan shirye-shiryen da muke yadawa a huta lafiya. از هر دنگی از سرگردانی هر جامنی دنگ دیری هر شادمانی خانیانا دانه دانه عریبانه دانه دانه عریبانه دانه دانه بانه هر گولی هست هر گل خانه یادی یعنی از شکتی فره خلات پای بیارانه دانه دانه هریبانه هر سنگ آوی تکه آوی تینی سرم کرد یا جا پای از سال خوش به باد بارانه نادانه غریبانه هر گل از هر گل خانه یعنی از شکتی فره خلات پای بیارانه دانه دانه غریبانه To da kuma wannan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya